dandali bakoncin wa muka samu yau. Um, kuna yau kuna tare da M Clarks. M Clarks. Eh M Clarks. Ba ku kadai bane. Eh ba mu kadai bane gaskiya. Eh. To me sunanka? Sunana oh, wato M Clarks din ma yana nufin Muhammad um, Kasim Lawan shi kuma yana nufin ability S kuma yana nufin kamar experience haka. Kai ne wa a cikin sunayen da ka jero? Ni ne Kasim a cikin su. Kasim me? Kasim Lawan. Kai kuma fa? kuma Idris Inusa. Idris Inusa. To me kuke yi? Eto. Eh, <laughs> Ko a masana'antar nishadi menene a ina kuka fi kwarewa? Eto eh, gaskiya kusan komai muka haɗa mu saboda muna rawa muna yin kaman comedy saka kuma muna waka. Kuna nishadantarwa? Eh muna nishadantarwa gaskiya ana son abun mu sosai. Sai ma misali kaman kawo Instagram in muka ɗora abu kaman yanzu za ki ga mutane suna laikin kin ga kenan ara son abun mu kenan. nishadin na bidiyo kuke yi ko kwa stand up comedy ah, na bidiyo muke yi na bidiyo muke mm. amma mostly yanzu gaskiya mun fi an fi sanin ma fannin rawa saboda wasu gasar da muka ciciyo da ah, can baya irin su rariya na rahama sadau ah, ta na adam iya zango da to gasan ya ake gasan ka ba mu bayani ito yanda ake gasan shine su jaruman na kano wato manya-manyan jarumai idan za su fito da wani sabon fim kuma suna so irin fim din ya zama very popular haka mm. so eh, sai su saka gasar uh, one minute dance clip mm. wato rawan minti daya mm. don aka daura su a yi tagin dinsu su kuma su za su tantance za a ga rawan mutane da yawa ana kaiwa talatin arba'in za a ga an shiga to haka ake to su can za su tantance best a cikin su sai su zo su zaɓi winners su ya eh. aka yi kuka haɗu ya aka yi kuka zama duk kuna da sha'awa iri ɗaya eh saboda kin ga layin mu ɗaya hmm. kuma ga gidan mu ga gidansu bacin eh abokanai ne kuma bacin ni akwai na ni da man tun muna rinta ina son sha'awar yin rawa amma tara burge ni har ya kai lokacin da muka haɗu da ni da M class kuma da muka haɗu sai ya ƙara koya mun muka jone sosai ya zo eh shine oga har ya na iya kuma in muka je ma performing irin cikin area muna burge mutane haka O oh, kuna zuwa area ko da ba wai an gayyace ku ku je ku dan rausa ya? A ah, kamar layi ne eh, kamar layi mu irin suna da irin ya kai shine zamu je dole ma zuwa su same shi sun gayyace shi. Mm. To ni kin ga ina harkar DJ to wani sa'in ina wajen shi kuma yana gida sai dai kawai zai zo ya same ni ya ce wance da wancan sun kawo mai cingan amma bacin ma wannan ara daukan mu irin outside area haka wanda ba mu san su ba a Instagram suka haɗu da shi yake tura musu account number din shi turo mai kuɗi su ce a waje kaza mu je mu yi rawa za su biya mu to ba haka ba ma mun shayi arabiyan mu ba su ɗaya ba su biyu ba kamar shekara na kuna wannan rawa za mu yi kusan za mu yi shekara ɗaya da wasu watanni gaskiya da yawa ba mu wani daɗe sosai ba break dance ne kuke abinda turai suke cewa ah, ai dai abinda ni yadda ke kiran mu din dance ina step dance ne step dance eh bana bari breaking ne yawa mm. bana bari irin abin irin Nigerian local dance yawa kawai dai ina kokarin daga na taso da wani sabon concept ne waye jigonka a irin wannan rawa da kuke yi ba lalle a Najeriya ba ko da ah, akwai wai na raba shi ne outside and inside wato akwai na nan akwai na can kasar waje nan nan wane nan gaskiya na sa Adam Ezangu sosai saboda kusan ma ni a can can da I was not like really interested akan fina-finan Hausa amma saboda na discover ne yanda yake rawa da performance din shi so abin ya ja mu hankali na ga yana burge ni can kuma kasan waje kuma yana son Chris Brown sosai eh, so sai na hada su ina daukan irin concept din zango da Chris Brown a lokaci daya to rawan kadai ake ko ana waka mm, to ni dai a cikin yaran nawa gaba daya ni kadai nake waka hmm. amma da rawa da waka dai gaskiya muka wanne ka fi kwarewa <laughs> gaskiya kowanne alhamdulillah kowanne dai zan iya bada abin da ake so saboda na kowanne ana appreciating ya al'umma suka karbi wannan sana'a ta to da yake abu ne abu ne na Allah dan da farko da muka fara mutane suna dan ganin kamar da yake kin san yanzu yan rawa yanzu na wannan zamanin ga suna da shaye-shaye da abubuwa mm-hmm. to da yake kafin muka fara na sannan muka fara shawara da iyayen mutukunna to da yake su kuma Allah ya zo ya ce su suna da fahimta sosai su kawai sai suka ba mu shawara akan cewa wai mu guji shaye-shaye da duk wani gurbataccen halin da muka san cewa zai iya bata mana wannan din a cikin jama'a su ta nan da muka dan fara yi suna ganin nasarorin da muke samu da ci gaba to shine ma gaba ɗaya ma suka raka mu da addu'a kawai kai kuma fa ya iyayenka suka karbi wannan sana'a eh shi ma dai kamar ya ce bayani haka aka karba ni ma tun a gida kamar ba a so har ya kai kawo ma yayana in za mu fita yana mun magana ni ne na sami m class nake faɗa mai sai je sami yayana ya mai magana ya ce ai ba wajen banza muke zuwa ba ya gama mun fita rawa kamar ɗaukan mu aka yi haka to shine dalilin ma da yasa aka banni a gida shine yanzu suke alfahari da irin abin da muke yi a cikin gida me burinka burina mm. to ina da buri da dai asali yadda dai kafin mu faɗi da lawan ina son buri na ina son na yi pilot amma yanzu na canza buri yanzu na bawa Allah da abin da ya zaba min shine mafi alkhairi me ne san zango karatunka yanzu ina secondary ina ss2 zan zana waec da neko wannan sana'a taka baya taba karatunka a baya taba ai akwai lokacin karatu akwai lokacin da za a je a yi rawa komai an bashi lokaci Ka ne sun zangon karatun ka? Yanzu ina ina karanta jarida a Bayero University. Level nawa? Ina level 3 yanzu. Kai nisa? A na yi nisa. idan ka kammala karatun za ka yi jaridan ko A za a haɗa su saboda da yake ina da ina da mutanen da suke guiding ina irin su Tiwa ba. Mm. So ina ganin cewa entertainment baya hana su aikin da suke yi. Haka. So shi yasa yaran na ma ina ba shawara akan cewa duk abin da za su yi kada su sake su rabu da karatu saboda gashi nan nema yanzu ina university kuma ina kokarin na ga cewa ina splitting time din yanda zan ga wannan bai shiga hurumin wannan ba kuma a school I'm doing fine to dandali na godiya baraka bashir murya amurka daga kano a Najeriya.